Salamu alaikum ya ku matasa yan uwana, ni ne naku Nuruddin Muhammad Mahe wanda ake sani da Kwambena. Sanin ku ne cewa na fito takarar dan majalisar jiha mai wakiltar Sokoto ta Arewa ta biyu ko mai wakiltar ku. Wannan ya biyo ne bayan kiraye-kirayen da kuka yi mini na ganin cewa ya dace dan tsaya takara domin in wakilce ku. Babu shakka matasa su ne kashin bayan ci gaban kowace al'umma. bincike ya nuna cewa matasa na ba da gagarumar gudunmuwa a wajen zaɓe kama daga zaɓen shugaban ƙasa har zuwa kansila amma kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba za mu iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba saboda mu ba mu da wakilai waɗanda za su wakilce mu a zauren majalisa da kuma ainihin cikin harkokin gwamnati saboda haka na karɓa wannan kira naku kuma a shirye nake da in tsaya takara domin in kwato muku hakkinku amma wannan ba zai kasance ba sai kun yi ruwa kun yi tsaki na ganin cewa an tsaishe ni a matsayin ɗan takara a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu sanin kowa ne cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba wannan doka hannu wadda ake kira Nuclear Trump wannan ya ba da dama kwarai da gaske ga matasa domin su fito su nuna sha'awarsu a fagen siyasa to tun da allah ya samu samu wannan dama me zai hana mu fito mu nuna mu domin mu maye mu waɗanda za mu wakilci al'ummar mu mu gabatar da shugabanci da wakilci ingantacce kuma na gari saboda haka wannan wani kalubale ne a gare mu gabaki ɗaya saboda haka ina kira gare ku da mu fito ban mu da kwarkwatanmu domin ganin cewa duk inda wani matashi yake a cikin jihar sokoto kun ba shi gudunmuwa da goyon baya domin cimma buri da nasara abin da ya samu gaba ku sani cewa nasarar dukkanin wani matashi nasara ce ta matasan jihar sokoto gabaki ɗaya, saboda haka ina neman addu'o'inku da goyon bayanku a koda yaushe domin mu gudu tare mu tsira tare wassalamu alaikum rahmatullahi wa wabarakatuh